Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin wannan shirin na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da ake shirin buɗe makarantu a Najeriya ranar Litinin, ma'abotan makarantu masu zaman kansu sun bayyana shirin ɗaukar matakai masu tsauri don kare ɗalibai daga cutar coronavirus. Har ila yau a Najeriya, gwamnatin jihar Benue ta ce ta ɗauki matakan shawo kan ɓarkewar cutar kwalara a jihar da ta yi sanadiyar rasa rayuka musamman yara ƙanana. Bayan nan kuma Ibrahim kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar hukumar zaben kasar Uganda ta ayyana shugaba Yoweri Museveni da ke kan mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a kasar, abinda zai tsawaita shekaru 35 da ya kwashe a kan mulki, yayin da kuma babban abokin adawarsa ya yi zargin an tafka magudi a zaben kuma ya yi kira ga 'yan kasar da su yi watsi da sakamakon zaben. Museveni ya samu kuri'u miliyan 5.85 ko jimla kuri'u kashi 58.64 cikin 100 yayin da babban abokin adawarsa Bobby Wine ya samu kuri'u miliyan 3.48 wato kuri'u kashi 34.83 kenan cikin 100 a cewar hukumar zaben kasar a wani taron manema labarai da aka nuna a talabijin. A jiya Juma'a sojojin Uganda suka shiga gidan Bobby Wine bayan da a ranar Alhamis ya ce an tafka magudi sosai a zaben shugaban kasar. Wine ya yi ikirarin lashe zaben ya kuma ayyana kansa a matsayin zababben shugaban kasa. Duk da cewa sakamakon farko ya nuna Yoweri Museveni ne ke kan gaba. Daban da batar dakaru na shirin kwarara birnin Washington inda ake kara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado yayin da birnin ke tunatar da wasu jami'ai irin kalubalen tsaro da aka gani a birane kamar bagdad da Kabul ba mazaunin gwamnatin shugaban kasar ɗaya daga cikin kasashen yammacin duniya ba. Jami'an soja sun faɗa a jiya Juma'a cewa jimlar dakarun tsaron ƙasa na Amurka dubu sha takwas ake sa ran za su isa babban birnin na Amurka nan da kwanaki hudu masu zuwa. Ƙari a kan jami'an tsaro dubu bakwai da aka riga aka tura bayan tarzomar da aka yi ranar shida ga watan Janairun nan. lokacin da masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba donald trump ne barin gado suka mamaye ginin majalisar dokokin kasar dakaran tare da 'yan sandan yanki an ba su sharaɗin ɗaukar mataki wato lokacin da aka amince su yi amfani da ƙarfi idan ta kama kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar kasar india ta fara gagaraman shirinta na bada rigakafin cutar covid-19 masu mahimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karbar rigakafin. An kaddamar da shirin ne bayan da Prime Minister Narendra Modi ya gabatar da wani jawabi ga 'yan kasar ta talabijin. Mace-mace sakamakon cutar COVID-19 da aka samu a fadin duniya sun zarta miliyan biyu a jiya Juma'a a cewar jama'ar Johns Hopkins shekara ɗaya bayan da aka gano cutar a birnin Wuhan da ke China. sakataren janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗawa manema labarai a jiya juma'a cewa adadin mace-macen ya yi muni ne saboda rashin haɗin kan ƙasashen duniya a ƙoƙarin yaƙi da cutar ya ƙara da cewa ɓangaren kimiyya ya yi nasara amma haɗin kai ya gaza Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na cacakar hukumomin ƙasar Habasha a kan daƙila kusan dukkan hanyoyin kai taimakon jin kai ga farar hula da 'yan gudun hijira da fada a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar ya ritsa da su. A farkon watan Disamba, hukumomin Habasha suka cimma wata yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya akan ba da dama don kai taimakon jin kai ga mutane da yawa da ke bukata a yankin na Tigray. Abin takaici hukumar kula da agajin jinƙaita ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba a kiyaye yawancin sharaɗan yarjejeniyar ba. Mai magana da yawon hukumar Jan Slake, ya ce an ci gaba da fada a yankin na Tigray kuma ana ci gaba da kisan farar hula ko a jikkata su. Bugu da ƙari ya kuma ce har yanzu mutane da yawa ba sa samun taimakon agaji a Tigray sama da wata biyu da rabi tun bayan da aka fara faɗan. Ɗaya da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake shirin buɗe makarantu a Najeriya ranar Litinin, ma'abotan makarantu masu zaman kansu sun bayyana a shirin ɗaukar matakai masu tsauri don kare ɗalibai daga cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Shugaban kungiyar masu makarantun sakandare da firamare masu zaman kansu Yomi Otubela ya ce ba za su ci gaba da barin makarantun a rufe ba don zai shafi wanzuwar makarantun ne. Otubela ya kara da cewa za su bi dukkan matakan kariya daga corona da hakan ya da ware dakunan killace waɗanda aka ga alamun ciwo a jikinsu Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ministan ilimi na Najeriya Adamu Adamu ya janye shakku kan buɗe makarantun gwamnatin tarayya don yadda cutar annoba ke ƙara yaduwa. A'a babu wani abin da muke shirin yi saboda abun haka yake. Dokar da muka bayar ta shafi mu ne. Tsarin mulkin Najeriya ba da iko a jihohi su yi abin nan dokokinsu daban da na federal government saboda haka babu wani mataki da mu dauka mu dai kawai shawara za mu bayar daga an ga wani abin da zai cuci su yaran ya kamata a ɗau matakai amma babu wani abin da mu iya musu saboda doka ta ba su ikon su yi abin da suke dole yara za su yi abin din tsafta kuma za su rika wanke hannun su koyaushe su rika sa wannan mask a fuskar su ina fata su ma haka za su rika a makarantun su a nan shugaban asusun makfata na najeriya mai tallafawa ilimi dr kwale shatima ya ce ya dace kowane dalibi ya amfana da kariya ba wai sai 'ya'yan masu hannu da shuni da kan iya biyan kuɗi don ilmantar da 'ya'yansu ba waɗanda suke gwamnati kuma gwamnoni ne ko kwamishinoni ne ko permanent secretary ne ko director ne da sauransu haka waɗanda su ma suke lura da makarantu yaransu su ba sa zuwa wannan makarantu din na gwamnatin yaran su suna zuwa makarantun kuɗi ne wannan babban bala'i ne wanda yana nuna wa yara cewa tun a karamin su an nuna musu bambanci cewa idan mutum ba shi da abin hannu ashe ba zai zama komi ba a kasan nan kenan ina fatan can cewa dai ba abu ba ne wanda za mu ci gaba da shi a kasan nan mu ga mu tabbatar cewa yadda gwamnati za ta ba da dama makarantun nan su fara komawa ko ma da ba samu sun koma karatu haka ba a samu na'urori ta intanet kowa da kowa ko da yana gida ne da iya a kokarta a yi musu inda ba intanet su kuma sa duba ko ta rediyo da talabijin ko kuma inda kamar aka ga cewa illan wannan masifan corona nan ba ta kai sosai ba kamar a ƙauyuka da iya buɗe musu makarantunsu su ci gaba da karatunsu maimakon a zo a rufe su gaba ɗaya. in ka ɗebe makarantun gwamnatin tarayyar makarantun jihohi da masu zaman kansu sun koma makaranta tun farkon makon nan mai karewa nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida nasiru adamu yan hikaya gwamnatin jihar benue ta ce ta ɗauki matakan dakile yaduwar cutar kwalara a jihar wadda ta yi sanadiyar rasa rayuka musamman yara ƙanana. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana. Gwamnatin jihar Benue ta ce ta ɗauki matakan shawo kan karuwar waɗanda suka kamu da cutar kwalara a jihar da ya yi sanadin rasa rayuka musamman na ƙananan yara. Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue madangunan a dingi ta shaida min cewa tun bayan barkewar cutar gwamnatin jihar ta gaggauta tura ƙwararrun likitoci a yankunan da cutar ta bulla. Ƙananan hukumomin su ne a Gatu, Ubangaji a Gatu Local Government na Benue State da kuma abinci a kuma Local Government Government na Benue State. Wuraren da aka samu mutanen da suke zama kusa da ruwa ne suka samu cutan kuma musli yara ne suka samu cutan so gwamnati ya tura kudi aka saya magani da akwai wani abu ana kira water aid tura wato wannan sinadarin da ke tace ruwa ke eh mai gyara ruwa kenan so eh. ba su kuma an ce musu dole za su sha ruwa a tafasa shi sosai kuma aka tura doktor na yara daga kitchen hospital nan an kai wani a wadansu a guma an kai wadansu a batu kuma an kai maganin da zai kashe cutan kafin gwamnati je wurin mutane goma sun mutu amma daga ranar laraba har yau ba wanda ya mutu kuma yanzu an sa mutane suna duba a cikin kawai in akwai wani da ke amai akwai wani da ke na zawo mm. ana daukar suna kai su asibiti. Yanzu dai a adadin da kuka samu mutane goma ne suka mutu ba sha hudu kamar yadda muke gani a rahotanni ba? Mutane bakwai sun mutu a gatu mutane uku yara mm. sun mutu a benzi sai dai jiya ta mutu kafa ka kawo ta asibiti wani yaro amma wani suka mutu a asibiti da muka sani sha da Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue madangunan Adingi kwalara cuta ce da ke kashe mutum cikin cikin kankanin lokaci kamar yadda darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Samuel Audu ya mun bayani kan sassalar cutar. ta ciwon kwalera da wasu kwayan cutukan da suka kawo wannan din yawanci abin da ke kawowa rashin tsaftacewa muhalli mutane suna bayan gari a waje ba cikin salga ba to in ya faru hakan nan kan wanke ya samu su abinci mu ko su ruwa especially a ta yanzu nan da akwai karancin ruwa so mutane suna ɗiba ruwa anyhow ko ta wani wuri sai su samu sai su kamu da wannan ciwon din. Ina alamomin cutar? Alamomin cutar in ya zo zawayi ne da amai to yawanci abin da ke kashe mutane ne in ka zawon ya yi yawa har ruwan jikin ga kare mutuwa za ka yi. shi ma dr sha'ibu jogadas ya hori jama'a ne da su dan matakan kariya daga cutar kwalara. to most times idan aka samu mutum da wannan cuta na kwalara haka a gida ya kamata irin a dinga dan bashi dai zuwa bi ors shi ors din kamar ruwan gishiri ya haka da ake ba kafin a kai mutum zuwa asibiti haka mm. but most importantly gaskiya shine wanke hannu da aka sayi irin su kayan marmari haka mm. because most times sometimes aka ɗauko daga kasuwa haka ba a wanke shi sosai kada da sauransu ya kamata a dinga wanke shi sosai kafin a ci. Dr. Shu'aibu Jogadas kenan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa ku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. yau za a ji amsoshin tambayoyin masu mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Unguru, da kuma Buhari Yahaya Unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau, musamman ma abin da ake nufi da gidan Katsinawa, gidan bare-bari, gidan Sullubawa da kuma gidan Mallawa. To idan ɗanbun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, Ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke karkashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara bari in za ku ɗa gefe in bar ku da dakta. To akwai wasu da suke tambaya kuma akan tarihin gidajen sarautar zazzau bare-bari ne malla katsinawa ne da har ka fara bayani su sullubawa da ake ganin kamar abu ya sullube musu misali eh, menene tarihin waɗannan gidaje to kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan katsinawa akwai gidan bare-bari akwai mallawa akwai sullubawa dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau za ka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malanta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shek abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shine wallafa littafin nan yema askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za a ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi'i biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikin su akwai maganan yakoka da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1900 da talatin da bakwai lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wani lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya rigun sufaye musamman ma a Sokoto. A wani lokaci shi shek Umar Alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka dinga samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek shitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek umar alfuti wanda shi ya kawo dariƙar tijjaniya birnin ƙasar zazzau to da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa to abin da nake so nuna mana a nan gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci ba daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasiru kabara kenan na zauna a mufti da sauransu yawanci zaka gama da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan girbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ka ga akwai mm, ah, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka samu a nan aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahawu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar zaria amma malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare bari daga eh, borno mm. eh, mallawa daga mali mm. sun luba ne kawai yan asalin zaria eh, to ayyuci za ka ga haɗin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe kofofin shi karɓi baƙi kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan nan ba ba ta sayarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, na, urbanization wato a kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta buɗe kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaki ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kuɗin shiga kuma labari zai kan mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka bada da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki bane ga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zare wane ne ba dan zare ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki musa wanda shehu dan fodo ya ba tuta na zazzau ya ba su tuta suma idan ka duba za ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodiyo ne shi ya taso daga sokoto ya zo nan zaria ya mubaya'a ga sarki musa sarki musa ya bashi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaƙi sarkin kajuru haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen ninzom mutanen ayu mutanen kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci za ga idan ka je masarauta za ga suna ce maka mu dannan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin yarin kanin kong da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarin ta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta wannan gidaje a wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun daɗe ba su ba a gida kaza suna neman su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarauta ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kazina yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar zazzau idan dai kana da abin da za ka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Najeriya ta sanye gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da za a fafata a watan Maris na wannan shekarar ta 2021 a kasar Morocco. Hakan ko ya biyo ne bayan da 'yan wasan kasar na Golden Eaglets suka doke Burkina Faso da ce ɗaya da nema a wasan kusa da na karshe na gasar wafo da yanzu haka ake fafatawa a birnin Lome na kasar Togo. najeriya ta soma gasar ne ba kuzari yayin da ta soma da shan kashi a hannun ivory coast ta kuma yi kunnen doki da ghana da ci ɗaya da ɗaya matakin rukunin na kasashe uku to sai dai najeriya ta sami tsallake matakin na rukuni ne biyu bayan lallasa ghana da ivory coast ta yi da ci uku da ɗaya wanda ya ba ta damar kaiwa mataki na gaba na gasar ta wafu Najeriya wadda ta lashe kofin duniya na rukunin na matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai har sau uku za ta fafata wasar karshe ta gasar tawafu ne da kasar Ivory Coast wadda ita ko ta yi nasarar doke kasar jamhuriyar Nijar a wasan kusa da na karshe a jiya Juma'a. Shahararren dan wasan gaba na kasar Ingila da Manchester United Wayne Rooney ya bayyana yin murabus daga taka leda a hukumance bayan da aka bayyana shi a matsayin sabon kocin kungiyar Derby County. a lokacin taka ledarsa rooney ya lashe kofin gasar premier biyar da league cup uku fa cup daya europa league daya da kuma kofin gasar zakarun turai ɗaya. har kawo yanzu kuma rooney ne ɗan wasan da ya zura wa manchester united kwallaye fiye da kowa a tarihi inda ya zura mata kwallaye 253 a cikin wasanni 559 da ya buga mata yanzu haka kuma runi mai shekaru 35 a duniya ya kaddamar da sabuwar rayuwarsa ta horar da 'yan wasa bayan da ya rattaba hannu a kwantaragin shugabancin kungiyar ta dabi har zuwa shekara ta 2023 kungiyar da ta faransa frank lampard ya fara aikin horarwa kafin ya wuce zuwa tsohuwar kungiyarsa ta chelsea dan wasan kungiyar arsenal Masoud ozil na kan hanyarsa ta komawa kungiyar farabace ta kasar turkiya ozil mai shekaru 32 na da sauran watanni shida ya kammala kwantaragin sa a arsenal to amma an kusa cimma daidaito tsakanin kungiyoyin biyu da zai kai ga yanke kwantaragin nashi domin komawa istanbul ya koma arsenal ne daga real madrid ta kasar spain a shekara ta 2013 to sai dai duk da yake ya bayyana muradinsa na karasa kwantaraginsa a kungiyar an daina saka shi a wasanni a baya-bayan nan sakamakon takaddamar da ake hasashe tsakaninsa da kocin kungiyar mikel arteta a fagen wasan tennis kuma yanzu haka an saka 'yan wasa 47 a zaman kulle bayan da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a cikin jirage a hanyar su ta halartar babbar gasar tennis ta australian open ta bana yar kasar birtaniya Heather watson ita ce ta baya bayanan da aka killace a ɗakin ta na otal bayan da ta isa a birnin melbourne daga abu dhabi murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria da a da Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. A yau Asabar hukumar zaben kasar Uganda ta ayyana shugaba Musa Beni da ke kan mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a kasar abinda zai tsawaita shekaru 35 da ya kwashe a kan mulki yayin da kuma babban abokin adawarsa ya yi zargin an tafka magudi a zaben kuma ya yi kira ga 'yan kasar da su yi watsi da sakamakon zaben. Daban da batar Dakaru na shirin kwarara birnin Washington inda ake kara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado yayin da birnin ke tunatar da wasu jami'ai irin kalubalen tsaro da aka gani a birane kamar Baghdad da Kabul ba mazaunin gwamnatin shugaban kasar ɗaya daga cikin kasashen yammacin duniya ba. A yau Asabar ƙasar Indiya ta fara gagarumin shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19. masu mahimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karɓar rigakafin. Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya a kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin na misali karfe shida na safen agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya da gabatarwa. sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa ku ta gajiya ma assalamu.